Ta wace hanya ce laƙawa mutum abin da bai yi ba yake iya shafar wasu gungun jama'a ko jiha ko addini da dai sauransu? Lokacin da zargi ya shahi wata jiha ko addini ko kuma kabila misali jihar Defa ko Tilabere ko bangaren addinin Islama ko na Kirista in har wannan labarin da aka wallafa nuhin shi shine ya kawo tashin hankali tsakanin al'umma. Diyar da mutum zai biya ta kama daga jika 100 zuwa jika 150. In kuma labarin baya da wata alamar rabuwar kawunan jama'a to diyar da za a biya ta kama daga jika 100 zuwa jika 500 saboda ana iya rubuta labarin labari ba tare da tsokana ba ire-iren wannan hukuncin su ne suka hau kan mai wallafa labarin karya kan mamata misali wani shugaban kasa ko wani minista ya rasu ko kuma ku watsa wani labarin da zai tozarta magadan shi to suna iya su yi karin ku kuma ku biya diya kamar yadda muka bayyana can sama haka zalika magadan na iya yin karar ku ku biya kishin laifin da kuka yi musu wace tara aka tanada ga 'yan jarida masu rubutu bisa al'amuran da aka yi wa yafiya. Ana iya kama su, amma kuma kamun gizamanto a rubuce ne. Misali, ku yi laifi tsawon shekaru uku, babban alkali bai ce ƙala ba, to wannan zancen ya mutu. Misali, in aka zargi ɗan kasuwa da laifin rubuta ciki da dukiyar jama'a kuma ya rasu, to maganar ta mutu. A cikin wannan halin, kuma kuka yi wata rawaitar da ta danganta da mutuwa, to ya zama laifin ba da labarin karya kuma za a hukunta ku ga biyan tara guda biyu. Duk wani salon sake rawaitawa ko kuma laƙa wani zargi da aka tabbatar ya zama ɗaukar haramtacce niyya sai ko in an bada cikakkar hujja ana ɗaukan kamar an kuka rubuta wani bayani da ke karya mutuncin wani to ya zama ɗaukar haramtacce niyya abu mafi mahimmanci akan batun laifi bisa kafar labari an yi hani kamu a kansa juju bai iya saka hukuncin zaman manda depo kuma zaman kasan ma an kullura laifin bisa kafar labari na ɗaya daga cikin laifuffukan da hukuma ke tambayar tarar da ke kai har miliyan biyu da jika ɗari biyar saboda ana ganin domin kare 'yancin kafofin labaru sai an kai ga wanda ya yi laifin har ga cibiyarsa don su fahimci aunin da irin tsanantar kuskuren.